Assalamu alaikum warahmatullah barka da wannan lokaci da kasance cikin wannan bidiyo kamar da kuka sani a kowane lokacin na kawo muku abubuwan da suka shafi na samun kuɗi a online musamman ta cryptocurrency da shafi mining airdrop da dai su yau ma muna ɗauki muku wata hanya da za ta baka damar samun kuɗi a online wani mining ne wanda notcoin sa kawo mai suna notpixel ban samu dama na kawo shi ba duba da yanayin abubuwa da suka yi yawa a rayuwa so amma dai alhamdulillah ga shi nan yau na kawo muku wanda ba su samu suka buɗa ba su je su buɗa abin wa ba wahala kawai za ka je ka danna link da ke akan description ne sai ka je ka yi rijista za ka rijistan shi kamar da ake rijistan telegram pass wani iri ne bayan ka yi rijista can sama inda kake ganin alamar wannan abun gashi alamar wannan alamar coins din shi za ka taɓa idan ka taɓa shi to akwai bangaren claiming gashi inda ake claiming na gari bayan awa daya ke claiming so idan ka taɓa shi kai ina gari bayan minti ɗaya ma ke claiming to akwai bangaren tax tax sai ka yi kokari kai tax ɗin da ake a cikin shi ni yanzu misali kashi na riga na yi text na fulani din su a facebook a telegram da kuma x wato twitter kenan da dai sauransu sannan za ka yi fulani har na telegram channel wato har na notcoin channel ɗinsu za ka iya following a ciki sai da ake mining ɗin da farko dai kamar da kake gani idan ka taba shi anan za ka gan shi to sai ka taba mining ɗin kamar da kake gani yanzu za mu iya taba shi mu taba shi ya in to idan muka taba shi ya in za ka cewa yanzu <clears throat> su ana mana cikin jerin kala ta baki to muna so mu canja wannan gashi nan inda aka rubuta alamar a paint din sai mai painti mai da shi mai da shi fari ina ga nan shi ma sai mu zo nan mu taba inda aka rubuta alamar paint a ƙasa mu taba duk bayan awa da suke bayan mu sau biyar kenan anan kuma za a yi mai ƙara taki taba can gaba su muna iya sake rawa da shi ne kuma sai mu taba idan ka gada ma za ka yi tattaɓa har a waje ɗaya ma duka baka da matsala a ake kawai baka da matsala shi amma duk bayan awa ɗaya ake yi wannan mining ne mai garanti kuma a notcoin sun bayyana shi wannan mining ɗin baya jimawa ana yin sa wannan notcoin da kansu suka kawo shi kwarai da gaske notcoin da kansu suka kawo shi domin yanzu idan ka lura a cikin channel notcoin muke tasu da kansu idan ka lura da haka cewa sun ce now go and paint something gashi kana gani kamar yadda na nuna muku yadda ake yi gashi kun gani sai ka je ka yi wannan paint kamar yadda suka ba da dama a ji a yi kuma wannan wannan mining da kuke gani gaskiya ba daɗewa zai yi ba ba daɗewa zai yi ba mining guda biyu telegram suka kawo wasu su coin da kansu suka kawo mana su kuma insha Allah rabbi a cikin wannan bidiyo zan gabatar muku da kowannen su yan uwa a mai da hankali a ji a ci gaba da insha Allah rabbi za a samu alkhairi da wannan project